Masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaje Safinatu Sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro a yau talata 4 ga watan Afrilu na shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba inda yau za mu yi magana akan yadda sabon salon rijistar jarabawar shiga jami'o'in Najeriya ta jam ta zamewa matasa wahala. Shin me ke wahalar da matasan ko ɗaliban a maganar jam sannan me yasa aka canza salon yadda ake rijistar jarabawar? Yau da gobe maganar gaskiya a wannan shekara ɗalibai masu neman rubuta jarabawar jam na fuskantar matsaloli. Gaskiya akwai matsaloli musamman matsalar kwamfutoci a wasu wuraren ma ba su da yawa, a wasu gun ma kuma tsofaffi ne. Da a wuni ɗaya kaga ka gama komai da komai ka jira lokacin rubuta jarabawa, amma yanzu idan ka yi akalla sai ka kwana uku sakamakon bijiro da sabbin abubuwa da aka yi a harkar. Daga cikin sabbin abubuwan ya haɗa da jam profile, To sai mu ce da fatan za a mana abuwa da ɗan tsiti da aka ji na na'ura a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To za mu da ya faru dama wannan registration ne ana yin shi kusan wata shida amma wannan shekara muka muka ci zamu shi wata daya wata daya ne ka san maganan computer da kuma wasu process na jarabawa in ka sa lokacin yayi yayi dogo da yawa a cikin dogon lokacin na ma wanda suke ka san kullum a kowanne suna sun suka tashi bacci su dai kawai tunanin su inda za su yi su bace abin da to in ka ba da lokaci da yawa zaka ba su lokacin da su ma su yi tunanin su gane cewa wannan abun daga inda za a bace shi to shine muke so mu yi wannan abun da gawa a gama da wuri. to safinatu da maryam wannan shine kakakin hukumar jam mm. wanda shine muka so mu dan saka dazu ta dan kami mm, <laughs> eh, yau wato muryarsa kenan da yake amsa mana tambayoyi game da maganan nan ta jam to za mu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter sannan za mu tattauna da shi wannan jami'an hulɗa da jama'a na hukumar jarba Maryam Ishiyaka Alhassan mun tambaye ku a shafukanmu na Facebook da Twitter cewa shin me ɗaliban Najeriya suke fuskanta ne game da maganar jarrabawar neman shiga jami'a da aka fi sani da Joint Admission and Matriculation Board wato a turance hukuma kenan ko kuma JAM a takaice. Sakon farko daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce yau da gobe maganar gaskiya a wannan shekara ɗalibai masu neman rubuta jarabawar jam na fuskantar matsaloli. Domin mu a karamar hukumar mulkin mu ta na Moda da kuma sauran ƙananan hukumomi uku da ke arewacin jihar Zamfara cibiya ɗaya kacal ake da ita inda ɗalibai za su iya zuwa su yi rijista wadda ke a federal polytechnic moda wanda hakan ya haifar da cunkoso da kuma wahalar da waɗanda ba a cikin gari suke ba sai fa'ilu ɗan ladi mahuta ya ce gaskiya akwai matsaloli musamman matsalar kwamfutoci a wasu wuraren ma ba su da yawa a wasu gumma kuma tsofaffi ne sai aminu yusuf kari ya ce assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya jam ta dawo wa ɗalibai karfin kafa mai wuyar cirewa saboda an ce ka yi jam ka samu ɗari da 180 shine kaɗai za ka samu admission amma sai ka ga wanda ya ci sama da 200 ya rasa mai ɗari da tamanin ya samu shin wannan ya zama adalci kenan ko kuma zalunci da fatan jam za su gyara tsarin su domin ko ni ma na ci jam bakwai amma ba a bani admission ba amma na ga mai 181 an bashi saboda yana da ido a a gindin murhu kuma ba ni ɗaya bane na san sama da mutum goma sha biyar waɗanda hakan ta faru da su. Sai Masa'udu Indagi ya ce mummunar wahala gun samo pin kamata ya yi a yi sabon yanayin yin rijista. sai muhammad hassan madaki ya ce um abin babu ta cewa sai shiru saboda yadda abin ya canji ba kamar na da ba da a wuni ɗaya kaga ka gama komai da komai ka jira lokacin rubuta jarabawa amma yanzu idan ka yi akalla sai ka kwana uku sakamakon bijiro da sabbin abubuwa da aka yi a harkar daga cikin sabbin abubuwan ya haɗa da jump profile wanda idan ba a yanzu aka magance matsalar ba sai da aka yi kwana uku baya buɗuwa kuma sai ka yi shafin kafin ka yi rijista sannan idan ka siya jam ɗin sai ka jira banki sun turo maka pin shi ma yana kaiwa kwana biyu in ba a sa'a ba sannan a bi layin karɓar scratch card abin da yawa sai dai gyaran Allah sai mahmud sani ahmad hashidu ya ce yau da gobe hakika babban matsalar da ake fuskanta ita ce yawan faduwar mutane a wannan jarabawa wato jam musamman ma wajen kwamfutocin da aka tanada don gudanar da jarabawar abin sai dai allah ya kyauta sai sabi usman makurna ya ce salamu alaikum yau da gobe hakika mu ɗalibai muna ganin wani kalubale dangane da jarabawar samun damar shiga jami'a wato jam a takaice wanda zaka ga ɗalibi ya yi iya bakin ƙoƙarinsa na karatu gashi da komai wanda ake bukata amma sai a ce dole sai ya yi jam to ba ma haka ba sai ka ga mutum ya rubuta jam amma samun damar shiga jami'a ya zama masa aiki idan shi ba dan mai fada a ji bane haka zalika wannan shekarar kan ma a canza tsarin rijista ta jam wanda yara da dama suna kokawa a kai da fatan gwamnati za ta duba irin waɗannan matsaloli don magance su ku tashi lafiya sai sabi'u musa isa ya ce salam ɗalibai suna fuskantar wahalar siyan pin namba da kuma yin rijista a na'ura mai kwakwalwa allah ya bada sa'a sai Simoli Yusufari ya ce hakika masu shirin shiga makarantu jami'a a Najeriya ko shakka babu kawo yanzu babu komai a ransu illa shirye-shiryen rubuta jam. Kaɗan daga cikin matsaloli da mai yiwuwa suka fuskanta shine matsalar cikawa da na'ura da ake amfani da ita da dai sauransu yau da gobe mu jima da yawa. Sai Sha'ibu Adam Bakwai ya ce yau da gobe babban kalubalen da ɗalibai ke fuskanta wajen rubuta jarabawar jam bai wuce amfani da na'urar zamani ta kwamfuta ba. Domin kuwa zaka ga wasu makarantun ko kwamfuta babu ballantana akwai koya wa ɗalibi yadda ake amfani da ita amma kuma gashi rana ɗaya an ce da kwamfuta za a rubuta wannan jarabawa don haka ina amfani da wannan dama domin kira gwamnati cewar tunda dai har wannan al'amari ya zama haka har ma ta tabbata sai ka zana jam za ka samu damar shiga jami'a to gwamnati ta samar da kwamfutoci da ƙwararrun malaman da za su koya wa yara ita a makarantun sakandare domin sauƙaƙa wa ɗalibai sai nuruddin musa illa ya ce yau da gobe a gaskiya matsalar da ɗalibai ke fuskanta game da jam ita ce mafiya ɗalibai ba su samun gurbin shiga jami'a ko da sun samu adadin makin ɗin da ake bukata kafin samun masu neman shiga jami'ar wato jarabawar jam wanda yawancin ɗalibai ba za su iya samun admission ba wanda hakan babban kalubale ne ga ɗaliban da ke sha'awar shiga jami'a a najeriya fatan mu anan shine gwamnati ta ɗauki matakin kawo maslaha akan wannan al'amari ku tashi lafiya. Sai Ibrahim Ibrahim Kankiya ya ce a gaskiya jam wannan shekarar ba su shirya ba domin duk cikin garin Katsina banki biyu kaɗai ake sayar da pin kuma wajen yin rijista uku ne kaɗai a gaskiya muna cikin shan wuya. Sai Ibrahim Muhammad Kwashi Urgun Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe ba karamar matsala ɗalibai ke fuskanta ba a yayin zana jarabawar neman cancantar shiga jami'a wato jam babbar kalubale a wajen rubuta wannan jarabawa shine amfani da na'urar kwamfuta da ake yi na rubuta jarabawar alhali da dama dalibai da ke daukar jarabawan ba su iya ko kunna na'urar kwamfuta ba ballantana a ce su shiga website don zana jarabawan safina maryam da usman ku tashi lafiya sai sani ɗahiru ya ce gaskiya wannan jarabawa tana da matukar sarƙaƙiya kuma tana da sammatsi domin kuwa sai dalibi ya rubuta kusan sau uku bai samu nasara ba sannan kuma hukumar da ke shirya ta bata tanadi wani kyakkyawan tsari ba don aiwatar da jarabawar cikin yanayi mai inganci da fatan za su gyara sai hawa ahmad bajoga ta ce salam yau da gobe a gaskiya wannan bangare na jam yana bukatar gyara saboda har yanzu ana fifita 'ya'yan wasu akan na wasu gani yadda wasu ke samun maki mai yawa amma daga bisani sai kaga ya rasa wannan dama sai hassan muhammad wuri wa hadija yau da gobe ai gaba sai wannan jarabawa ta fi karɓin ɗan talaka domin yanzu haka ana sai da data ne har dubu biyar da ɗari biyar wanda kuma a baya ana sai da ta ne dubu uku da ɗori wanda hakan babban matsala ne a saboda haka muke kira da gwamnatinmu ta najeriya da ta taimaka ta sauko da farashin wannan jarabawa da kowa zai iya saya ku tashi lafiya na gode. Sai Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce a gaskiya karancin santocin yin rijistar ya yi kaɗan. A jihar Zamfara gari uku kawai ake rijistar bayan ita hukumar jam ɗin ta ce sama da ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne za su iya jarabawar kuma wata ɗaya kawai za a iya rijistar don haka ya kamata hukumar ta yi abin da ya dace ku tashi lafiya yau da gobe. Idan muka koma shafinmu na Twitter at S mai lange-lange ya ce yawancin rashin ilimin na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta sannan kuma kuma akwai matsalar rashin gano santa ko wurin rubuta jarabawar. Sai daga ƙarshe a Yakubu M41 ya ce yara suna wahala sosai saboda hanyoyin da aka kirkira na yin rijistan jarabawan ya kamata hukumomin da abin da ya shafa su duba lamarin. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To Usman ya tattauna da Dr. Fabian Benjamin, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zana jarabawar shiga jami'a wato jam. Dr. Benjamin wannan mm. magana ta ah. jam mutanen mm. Najeriya sun daɗe suna kuka da ita wannan ya ce kaza musamman ɗalibai matasa wannan su ce kuna da matsala wannan su ce a'a ai mutanen gari ne shin da farko menene babban matsalar jam ne wai babu wani matsala a kan maganan jam abin da muke cewa gasan san magana ne na jarabawa mm. kuma maganan jarabawa in ka duba ta Najeriya magana ne wanda ɗalibai wani lokaci za a gan akwai inda gaggawa kowa yana so ya samu na biyu kuma magana da wanda in ba an yi shi daidai a wannan lokacin ba mm. abubuwa da yawa za a gane cewa ba su tafi inda ake so ba to kowane shekara muka duba shekara ta baya muka ga inda abun da suka tafi mm. sai mu sake gyarawa kuma inda za mu gane mu tabbata cewa abubuwa sun tafi inda muke so wannan shekara mun duba wasu abubuwan da suke dan bamu matsala kaɗan ta maganan san maganan jarabawa inda ake fara samun shi ya tafi ba daidai ba shine wani lokacin wurin registration mm. inda yin bayan registration da kyau ba za ga komi ya tafi a hanyar da ba ba mm. e a so ije ba muka ce to yanzu wannan shekaran kowane candidate wanda zai yi registration sai ka abun da ake kira creating profile kafin mi nisa creating profile kamar a ce ka bude peji ko shafin ka a computer kenan eh haka abun yake ka bude shafin ka a computer so mm. Allah ka baka pin din nan pin din nan an dore shi dukan wannan profile din ka ne ka creating ko pin din ka ya bata ko yaya dai wannan profile din ka tunda kana da shi in ka je wurin za ka komi naka mm. ka san wani lokacin ka ga yaran nan suka shekara hudu a university suka kare yanzu su tafi NY su za su ture karatu mm. suka ga an dawo ana ta neman abubuwan su ba a samu mu ba wai muna wace cewa ta bamu kuɗi muna ta mai bane muna son record na su zama daidai inda aka ce ga abun da yake faruwa mm. wani lokacin ka ga a ture aka ce a Najeriya ka je ba record yanzu abun da muke so shine muka ce ma kowa cewa yara kaza kaza suna makaranta in ka je wurin zaka ga yara kaza suna makaranta mm. komai statistics da muka ba a waje aka mata in ka zo ka yi investigation ɗinka za ka same shi dala-dala haka. Mm. To uh, a Pavian yawanci mutane suna ta kukan cewa ya kamata a kara lokaci na maganar jam da ake ciki. Me yasa kuka ce ba za ku ƙara lokaci ba? To abun da ya faru dama wannan registration ne ana yin shi kusan wata shida amma wannan shekara muka ce za mu shi wata ɗaya. Mm. Wata ɗaya ne ka san maganar kwamfuta da kuma wasu process na jarabawa in ka sa lokacin ya yi dogo da yawa a cikin dogon lokacin na ma wanda suke ka san kullum a wanda suna sun suka tashi bacci su dai kawai tunanin su inda za su yi su bace abun da ake yi. to in ka ba da lokaci da yawa zaka ba su lokacin da su ma su yi tunanin su gane cewa wannan abun daga ina za a ɓace shi to shine muke so mu yi wannan abun da gaggawa a gama da wuri amma abun da ya faru a cikin lalabin da muke so muke zaton za su zo dukkan da suka ga abun cewa wata daya sai dukkan su in suka tashi kullum ba dan dukkan an tafi santa sun daya sai aka samu pressure amma abun da muka muka zo muka gane cewa yanzu duk wani santa da suke mana registration mun ba su abun da ake ce access point wanda za su iya kowanne santa zai iya ina rijistar yara guda 100 a lokaci guda daya Eh amma santa sun guda nawa nawa ne saboda an ce babu santa da yawa a'a santa ba ba shine problem ba mu da problem kan sukan santa mu da santa da suka yi kusan 600 a fadin Najeriya ye a fadin Najeriya mm-hmm. santa ba problem ne yanzu shi problem da yara suke magana shine cewa su sun je su yi registration an bar su suna dan jira ba musu da wuri kuma problem da aka samu shine wani santa din nan da aka mata su yi registration wanda muka ba su access to eh, point na registration kamar guda 100 za a ga mutum wanda yake aka mata yana amfani da terminals computer guda 100 na registration ga yana amfani guda daya Ke aka samu project amma yau inda nake magana kai na mun sake mitin yau muka ce musu cewa su koma su je su bude access point din nan mm. a yi registration a bude mm. kare amma duk da haka ma ta duba suggestion da yake ciki mu a yau mun yi registration mafiyin dubu ɗari shida in ka yawo ma a cikin centers nan ka duba yanzu gan cewa eh. layukan sun fara sun fara raguwa. Eh dubu ɗari shida ne aka magana a samu sun yi rijista ana cewa ya zama nasara amma su kuma ɗalibai suna cewa ai da jibin goshi suka yi rijista har ta shiga. Me za ka ce akan wannan? Eh to mun gane cewa eh, da wahala suka yi rijista ta shiga. amma abu da muke jamu cewa komai da mai kyau da inda aka fara shi akwai dan wahala kuma mu gaskiya mun ba mu ji inda suka sha wannan wahalan ba ba haka muka so ba. Mm, o oh, wato kana nufin ka ce saboda farko ne shi isa aka samu wahalar. eh saboda farko muka fara irin wannan wannan sistin shi aka samu wannan wahala. yanzu mun gane inda aka yi wannan wahalan aka samu wahalalun nan kuma muna nan muna gyara abubuwan su suna tafiya tabbas mm. nan gaba ba za su sha wannan wahalan ba in sun duba wanda suka sha wahala jiya wanda suka je yau abin bai musu wahala kamar wanda suka je jiya ba. to kenan kana gaya mana baɗewar haka muka nemo ka mu ji labari mai daɗi kenan. Za ku ji labari mai daɗi ko a yau ma yanzu haka in ka tambayi wanda suka je mm. jiya da wanda suka je yau kaga da akwai bambanci. Mu mm. abu da muke so shine muna son abun maganar ilimi ta Najeriya ta zama da inda ake samu a kowane ƙasa a duniya. Maganar rashin network fa wannan matsalar waye ku ne ko ko kamfanoni ne na waya. Duk magana da muke kenan ka ga lokacin lokacin masu son ka nan da yaran nan suka yawa ka san kana kana aiki kuma ka maka sai kai mutane suka yawa ga ana samun wasu mm. matsala kaɗan kaɗan saboda irin pressure da mutane suke zuwa in ka duba za ga wasu wurare ya ga an je kamar zama mutane duk duka hmm. ba. Ba ka gane ta samun wannan problem amma duk wani na masalan duk mun gyara su yanzu. Ko mu yanzu yana tafiya. A ta jiya wanda muka yi a hmm. Najeriya shi muka yi jiya ya fi ya fi wujin dubu ɗari ma jiya. Hmm. Kuma ka yi maganan cewa wani lokaci akan sadde form fiye da abun da kamata a ɗauka. Eh yawwa dama maganan kenan maganan form ya eh, ake ake sadewa. Ka gane maganan equality in kana so ka sa mutane kowa karka wani cewa eh, son kai dole sai ka ba kowa opportunity fili shi ma zai gwada dama mm. yanzu ka ce fili guda goma ne kuma ka ce zaka sarar mutane goma ne to a wurin sai da fond din ma kenan ka ka dauka mutane da kake so dole ne sai ka ba kowanne yake son fili shi yasa kuma wannan shekara muka ce ma dalilai cewa in dai ka san cewa lokacin da za a fara maganan tokin makarantar jaraban ka baka da shi bari mu saka cikin wanda za a consider din su ba mm. because mun gane cewa a cikin wannan number ne mutane suke magana cewa mutane sun jarabawa da yawa mafi yansu ba su da majaraba mai yawancin su abin da suke shine su zo kawai su gwada su gani ko za su iya wannan abu sai ke lokacin da aka zo aka duba cikin data aka ga wanda suka yi jaraba wanda suke da jaraba wanda suka fadi suka mena za ga an cire kusan rabin mutane a lokacin mutane za ce ai miliyon kaza sun rubuta jaraba kuma haka mm. ka dauka in dan kyankyasa maka wani abu ka san mu 'yan jarida muna da jeje da kunnuwa sosai zaka ji wasu suna magana cewa yawanci in aka sai da fom ba ma wai a jam kawai ba yawanci a ɗabi'a ce sai kaga a najeriya makarantu da kamfanoni in ana ɗaukar wani abu da ya shafi za a sai fom za a siya da yawa sannan kuma sai a ɗauki mutane kaɗan to mutane kukan da suke shine wayyo allah ina wancan kuɗin namu ya tafi to duk da ya tare wanda aka sai da yawan fom ɗin nan yana koma gwamnati ne ko ko ah, yaya namu ba za ka iya kamar namu magana ba za ka iya ka haɗari kamar kamfani ba mu namu kaga kamar na kamfanin suka sai da fom mu ba mm. ke mutane amma namu muka sanar shi duk wanda ya siya sai an ba shi services wanda ya kamata a bashi kafin mu kai lokacin daukar makarantar duk mun da mun ba services muka sanar musu da fon na ga su rubuta jira za su duk eh. rubuta jira ba za a ba su result za mu processing result din su nan duka duk wannan stages din duk kudin su muke amfani da shi mu wannan ayyuka oh to wato da kai siya ka shi ka ka zo kai jaraba kudin ka ya tafi domin kuwa an baka service ka jaraba a cikin jaraba wannan mun za mu biya mutane kuɗin wanda wanda za su je su hmm. rubuta jaraba wannan za mu hmm. biya ma'aikaci kuɗi wanda za su setting questions nan ah. za mu biya in ka duba process na abun da yawa ga muna kashe kuɗi lokacin ma ga mm. akan mutum daya mm. in ka duba ma kuɗin da muke kashewa ma yana cin kuɗin da shi ya biya ba za ka haɗa shi da kamar wanda za a ɗauki aiki ba fana na ma dan shi karan kanshi ko ba a ɗauke ka makanta ba a kana da zabin ka mm. za a ja maka yanzu system abun da muke so mu yi ma muna son kowane wanda ya ya siyo form ɗin mu kuma ya rubuta jaraba ko baka samu eh, eh, ba ɗauke ka ba za a ja maka rin da ya sa ba ɗauke ka ba kai ma za ka zama satisfied cewa ga inda abun da ya sa ba ɗauke ka in gwada za ka sake yi ka sake gwadawa in za ka sake gwada ka sake gwadawa to daga ƙarshe ƙarshe tambayar da nake so in yi maka Dr. Benjamin, in aka tambaye ka matsayinka na PRO ko kuma ce jami'in hulɗa jama'a ko yaɗa labaran wani wuri, za ku iya cewa kun samu nasara? Eh, za mu iya ce mun samu nasara. Domin ko a jarabawa an ka jarabawa ka samu saba'in za ka ka buga kirjin ka ce ka samu nasara. Yanzu dai a cikin wannan abun da muke yanzu wahalar da muka samu shine dalibai suna wuya suna shan wahala suna layi suna rana na bukas. Amma bambancin wannan kam komi ya tafi daidai. Abun da muke so mu yi shi. Security da muke so mun samu mun garanti mun da abubuwan da aka kamata dole yanzu da zamu mu ce maka cewa jarabon zamu yanzu duk wanda ya samu dai ka samu ɗari ɗari ɗari naka ne mm. ba inda za a yi wani zo daga wuri zo cewa gashi gashi yayi wani abu eh ba cuwa cuwa ba cuwa cuwa so mun samu samu nasara yanzu samu wani muke samu shine wani shekara zamu sake yanzu zamu samu factor namu sa cewa ya mu yi dalibin nan ba za su sha wahalar da suka sha wannan shekarar ba ah, mun gode sosai Dr. Benjamin in Allah ya so ya yarda ah, duk lokacin da bukata haka ta taso zamu ce to bari mu buga Dr. Fabian mu ji yaya ake ciki ba damuwa mun gode a sana'a mana godiya ga Dr. Lawan. Mun gode sosai. yanzu, Yanzu haka ta waya muna tare da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna, Malam Isiyaka Alhassan, don jin yadda suke kallon jam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Malai sai aka alasan kauran mata barka da warhaka. Barka ka dai ka bara. Yawwa ya kwana biyu. To alhamdulillah mun gode. <laughs> To gani ga Maryam ga Zabi da mun gode da an sa gayyata. to alhamdulillah yawa wannan magana ta jam ka dai saurari bayanan da shi jami'in hukumar na bangaren hulɗa da jama'a ya faɗa na wato shi Fabian Benjamin wanda kuma ya yi magana akan yadda suka ki ƙara lokaci akan abin da ya sa suka kirkiro da wannan sabon tsari to ku ne kuma kuke karɓar ɗalibai misali in ɗalibai sun shigo makaranta ku suke gamuwa da ku a ajujuwa <laughs> to yaya kuke karewa ya kuke kallon wannan abu ne na jam alhamdulillah kabara shi da farko dai duk abin da aka ce an yi kokarin yin shi domin gyara mm. to baka saurin kushewa ko suka mm. don haka muna fuskanta wata matsala ta cewan gwamnatin ƙasa ta soke post ume wanda post ume din nan yana taimakawa gaya wajen tace ɗaliban bogi ɗaliban da suka je suka biya kuɗi aka rubuta musu jarabawa don haka idan jam ta kullo da wani hanya da ta ce tana yi ne don ta tabbatar da an rage yawan wasu su je su rubuta ma wasu kaga ba za ka yi saurin suka ba hmm. to amma akwai abubuwa da ya kamata a lura da su shi jami'in hudu da jama'a na jam da ka yi magana da shi ina son su lura da wani abu guda yiwu kuna zaune a ofis kuma ku ce duk wani suka ko koke da mutane suka kawo za ku ce kawai ba haka ba ne ba gaskiya ba ne. an yi maganin santas ya ce santas ba su da matsala da santas amma shi da bakin shi ya ce suna da santa ɗari shida a faɗin ƙasar nan muna da jihohi talatin da shida idan kowace jiha an ba ta santa ashirin ana bukatar santa ɗari bakwai da ashirin kenan shin santa ashirin a jihar mu ta kaduna ya za a yi da ita don girman Allah saboda haka tsakani ga Allah su rika kallon koke-koken jama'a kamar yadda suka ce sun fara wannan abu na farko ne da kyakkyawan niyya ta gyara to fa alhamdu amma su saurari koke-koke kuma su karba Mm. don sai ka yadda an yi kuskure sannan za ka yi kokarin yin gyara mm. idan ya tafi da tunanin cewa ba su da matsala da santas to kaga ba za a yi gyara ba kenan mm. ɗaya kenan na biyu shi da kanshi ya ce suna yin wannan aiki na registration a wata shida amma cikin lokaci kankani sun mai da shi wata ɗaya a da eh, wata shida eh a da wata shida eh a da wata shida amma yanzu an mai da shi wata ɗaya To kuma yana cewa wai ba karancin santa ne ya haifar da matsala ba a'a wai masu son registration ne suke taruwa a lokaci ɗaya maimakon su bi abin a hankali. kaga akwai tufka da warwara abin da ake yin shi a wata shida aka zo aka ce an mai da shi wata ɗaya to me zai hana mutane su firgita su taru a kowane duk inda santa take a taru lokaci kankani tun da yaran nan suna da yawa kuma suna son shiga kuma suna son shiga mm. don haka ya kamata su kalli waɗannan korafe-korafe da koke-koke a matsayin abin da in sun yi amfani da shi za su yi gyara sahihi mm. yadda baɗi in Allah ya yarda ba za a samu matsalolin da ake samu yanzu ba. Eh to amma Idan ka saurari koke-koken da yara suka yi tun da farko a eh. text messages kafin eh. hirarka da shi. Eh tambayar mu ta rana da muke sawa. Madalla kaga akwai matsaloli da suka yi magana a kai. Hmm. Na farko ita kanta kwamfuta nan da aka shigo da amfani da ita. Hmm. Da yawa daga cikin yaran ba su ma iya amfani da kwamfutar ba. Hmm. Don haka ka zo da sabon abu kuma ka rage tsawon lokaci kuma ka sa santoci 'yan kaɗan kaga eh, an haifar da matsalar da duk ake fama da ita ake kuka na yara sun sha rana wasu ba za su samu shiga ba don haka akwai bukatar su kalli magana ta neman ƙarin lokaci tsakani ga Allah eh. su kulle su ce ba za su ƙara lokaci ba to kamar sun riga sun yanke iyakar matasan da suke so ah, su shiga kenan. Eh to sai isiyaka alasan zaka ga yawancin abubuwa irin wannan in sun taso da in ka kalli wannan yanda bisa bayanin shi yake abu ne mai kyau kamar da kai ma ka faɗa. Ah, kana ganin cewa ku malaman jami'a misali da da kwalejojin ilimi da sauransu bai kamata ku dan taru irin kila ko da a shawarce ku dan tuntuɓi hukumar jam ba ko kila za su yi amfani da irin tunda kuma kuna jin korafan mm-hmm. kuma kun fi su kusa da ɗalibai. kasan matsalar da ake samu a kasan nan shine eh, samun daidaituwar kawuna tsakanin bangarora daban-daban na gwamnati <clears throat> idan baka manta ba mm. an daɗe ana samun matsaloli na security mm. domin wani lokacin samun daidaito na aiki tare tsakanin hukumar ss da hukumar 'yan sanda da hukumar soja mm. yana zama matsala to ko a bangaren ilimi akwai wannan mm. yanzu mu a matsayin mu na malaman makaranta mm. ko da za mu tashi mu je da wata shawara ga hukumar jam mm. to ba lalle ne su kalli wannan abu da idon basira ba za su ga muna musu katsalandan don haka ku dai yan jarida ku ne ya kamata wannan abu kara dauke shi na rana daya. an yau an gama shi kenan ya wuce a ɗauka matsala ce da ya kamata a rika yin ta yau da kullum ana tunatarwa har a tilasta mu jam ka saurari matsalolin nan mm. da matasa suke koke-koke wanda kuma zahiri gaskiya ne kuma ya mm. kamata ku yi bimbini idan lokacin wata ɗayan ya ƙare mm. ya kamata ku bi ku gani shin sun iya ɗaukan duk matasan da ke bukatar su shiga ko ku a cikin kashi ɗari kashi nawa suka ɗauka don wannan ma zai nuna musu kuskuren su na tunanin cewa ba matsala. To, amma sai saka yawanci yanzu in an bi taɓarawa an ce abu ta mabi sawu. yawanci za ka ga in suna da nasu matsalar misali ko kuma nasu abinda suke kuke kallon shi a matsayin tuntuɓe ne su matasa da suke shiga in ka kula shi ma in zamu musu adalci yayi kukan cewa matasa fa sukan shiga abinda bai dace misali sai kaga cewa wajen misali sakamakon su na jarrabawa wani ma bai da sakamakon sai kaga gwadawa yake kawai ya gaya ya samu ko bai samu ba kamar mutum bai kai matsayin ya yi ba mm. ya rubuta jarabawa ba sai ya rubuta kafin na samu yana tunani wani ma ya SSC in ba kowa ya ko ne mm. kuɗin tunda mun ga haka mu kan wannan ma su ne ya kamata su tace wannan ai mm-hmm. daga bangaren registration ne ya kamata kowane yaro ya zo da sakamakon jarabawar shi idan an duba an ga ya cancanci a saida mushi fim a saida mushi in bai cancanta ba a hana shi saye tun daga nan mm. To amma matsalar da ake samu maganar da kai baya wanda ya kauce ma da kuma gaskiya ce an san tana faruwa. Mm. Su kansu suna bukatar mafi yawancin yara su zo su sai fom mm. domin su samu wannan kuɗin da suke kira kuɗin shiga. Mm. Amma da su da makarantu ma duk za a iya tace wannan ta hanyar a point na sai da fom yaro idan ya zo sayan fom ya zo da sakamakon jarabawa shi mm. amma da masu sai da fom eh, su duba idan sun ga zai iya samun eh, admission ko kuma zai iya rubuta jam don ya cancanta mm. su saida mishi fom in bai cancanta ba su ki saida mishi kaga wannan zai kori duk yaran da suke irin wannan eh to amma da ne mai magana akan cewa yawanci mutane dama kamar yadda kai magana ana zargin cewa ana sayar da fama-faman da suka fi karfin yawan ɗaliban da za a ɗauka wanda wasu suke ganin coge ne na a samu kuɗin shiga ya kara kansu da cewa ai yawanci suna saidawa ne saboda ɗaliban za a ga karshe yawan wa'annan ɗaliban sun yi jarrabawar kuma ko ba komai ka tafi da kwalinka a hannu ko da ka ci ko baka ci ba dai ka zo da kwali da shi suke biya a yi invigilatin da shi suke buga takardu da shi duk irin wannan kaga ya kare kansu da wannan kana da abinci a kai ka bara wannan tambaya biyu a nan gurin na farko eh, me yasa ba za su hana yaro ya shigo ba in sun san dama bai cancanta ya samu admission ba hmm. Hmm. idan ka bar yaro ya sai fom. dan ka amfani da kuɗin shi ka biya invigilator ka biya waye ka biya waye a karshe ya ma ci jam amma bai da SSC in da za ta iya saba mashi admission me yake kenan ka cutar da shi ne wannan ban ban dauke shi a matsayin kare kai ba na farko kenan na biyu shin idan yaro ne kudin shi ne ake biyan invigilators a biya duk processes din da ake bi na na fitar da jarabawa to wai shin mene amfanin gwamnati me take yi wa matasa da suke neman shiga makarantu kenan mm. shi yasa ake ta kara kuɗin nan ko da wani lokaci yana wuce abin da yara za su yanzu ana magana data dubu shida mm. ka je ka zauna a kwamfuta ka yi ya mm. kamata a lura da akwai akwai social services ba wanda mm. wajibi ne gwamnati ta yi wa al'umma amma ma'aikatun gwamnati suna mai da duk abin da za su yi hanya ce ta neman kuɗi don haka a tatsi yaro a lokacin da yake neman shiga makaranta a tatsi yaro idan ya shiga makaranta a tatsi yaro in ya gama makaranta zo karɓar jarabawa a tatsi yaro don yana neman aiki shin ya za a yi idan ya samu aiki ba zai je cin hanci da rashawa ba. To muna godiya sosai ma da haka Alhassan da ka samu lokacin magana da mu a cikin shirin yau da gobe kuma Allah so mu ci gaba kamar yadda muka yi magana bayan wata ɗaya mu sake bibiya mu ji me mm. jam suke ciki. Mun gode sosai. To alhamdulillah na gode. Mun gode kwarai. To kun ji fa yayi. Eh, <laughs> ina daga cikin wasu eh. matsalolin da ake fuskanta mm. yawanci ka sai in aka je cika form din mm. eh, business center nan suke zuwa din nan to yawanci zaka gani mutane sai a cika musu suna ba daidai ba ko in daga nan ma in eh? amma gaskiya kamata kam a duba dubu shidan nan gaskiya to za za mu sake bi magana amfani da kwamfutar ma eh, eh, tunda shi Benjamin ya ce wata daya za mu sake bi mu je mu ake ciki a wata daya suka <laughs> duka duka a madadin Maryam Bashir Bugaji ta Sodangi sai kuma Daniel Brown da shine ya jagoranci shirin da injiniyan mu na yau Linus Saini Usman Ahmad Kabara a madadin wanda ya hada mu da ku a Facebook live wato Abdulaziz Adali Toro nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe inda za mu taɓa maganar